wanda duk ya lura da abin da ya faru da muka hana su ana ai sun tafi service to humanity da suka je service to humanity kuma suka suka baje kolin abincinsu kuma kowa ya ga me ya faru bayan nan sun kira DJ sun yi wake-wake na cin mutunci a wurin an yi zinace-zinace an yi shaye-shaye akwai jami'an tsaro na farin kaya da suke bamu labari wanda ya yi min rantsuwa cewa da idanun shi ga ana ainihin zina da mace a wurin a waje kuma ga yara kanana masu ƙananan shekaru 'yan mata waɗanda suka zo cikin wannan taron wata yarinya ma ba taɓa ganin irin wannan abubuwan nan ta gani أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa masu kallo da sauraro ina yi mana ah, sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullah ah, babu shakka wanda ke zaune a jihar katsina ya ji kuma ya gani na abubuwan da suka faru musamman a lokacin bikin sallah hukumar hizba a jihar katsina ta fitar da ainihin uh, sanarwa ta dakatar da wasu ayyuka waɗanda suke na baɗala ne kuma suna da watakan alaƙa da rashin tsaro da muke fama da shi domin waɗannan bukukuwa da ake yi na dj da kuma uh, gala night wasu abubuwa ne waɗanda a wurin ana harka shaye-shaye da raba kayan maye kwarai da gaske kuma akwai ƙananan yara masu ƙananan shekaru waɗanda ake amfani da wannan damar wurin lalata musu tarbiyyar su da taɓarɓarar da tunaninsu wannan ya sa al'umma suka yi ta koke-koke da kiraye-kiraye akan wannan hidima kuma shi ya sa hukumar hizba ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin dakatar da wannan abubuwa so kuma cikin ikon allah da yawa daga cikin wurare sun bi dokoki da ƙa'idojin da muka ɗora musu ba mun ce ba za a yi bikin sallah ba ko wani a hidima ta sallah a'a ba mu ce ba za a yi ba sai dai kawai abin da muka ce shi ne duk wanda zai yin ya rubuto mu ga me zai yi wanda muke da buƙatar mu bashi shawara kai mu bashi shawara wanda kuma ke da buƙatar mu hana shi mu hana shi kuma faɗi mai dalilin da yasa ba za a yi ba kuma da yawa sun yi watakan biyayya da dokokin da muka faɗa ɗin muka saka kuma mun ba su dama sun yi amfani da bukukuwan su sun yi bukukuwan sun yi programs da suka shirya sai wasu tsiraru ne waɗanda su suna da kangarewa wanda mun faɗa masu cewa abin da suke son su yi ba zai yiwu ba kuma muka kirayi tunanin su zuwa ga cewa su bar abin amma kuma ba su bari ba suka tafi wani wuri suka yi da inda suka so su yi din a Muhammad Stadium muka hana a yi a wurin kuma mun faɗa musu dalilai na hanawa din ba wai mun hana bane saboda waɗannan masu abinci da sai da abinci da sauransu ba shi bane manufar mu a ƙarƙashin sai da abincin akwai abubuwa da yawa na ba daidai ba da suka shirya za su aiwatar wanda wannan ne dalilin da ya sa muka ce ba za a yi sai da ba za a yi wannan ainihin program din ba amma mutanen da ba su san abu ba sai ake ta cewa mun hana 'yan kasuwa mata vendors waye waye wannan ba shi bane manufar wanda duk ya lura da abin da ya faru da muka hana su ana ai sun tafi service to humanity da suka je service to humanity kuma suka suka baje kolin abincinsu kuma kowa ya ga me ya faru bayan nan sun kira DJ sun yi wake-wake na cin mutunci a wurin an yi zinace-zinace an yi shaye-shaye akwai jami'an tsaro na farin kaya da suke bamu labari wanda ya yi min rantsuwa cewa da idanun shi ga ana ainihin zina da mace a wurin a waje kuma ga yara ƙanana masu ƙananan shekaru 'yan mata waɗanda suka zo cikin wannan taron wata yarinya ma ba ta taɓa ganin irin wannan nan ta gani so wannan yasa muka ce ba za a yi ba ba wai dan masu abincin ba a'a su masu abinci har mun tabbatar musu da cewa za mu iya ba su kariya za mu sa jami'an tsaro su tsare su saboda in kika ciriki ma yayi yawa ai yan ta'adda ma suna maki fashi su kwace kuɗin mu za mu ba ku kariya za mu taimake ku duk wanda ya san mu ya san mutane ne masu son matasa su samu abin yi amma a tare da haka kuma wancan abin da ke karkashin wannan sana'ar shine abin da muke son mu hana kuma da suka je can ai ba wai sana'ar bace gaban su kowa ya ga bidiyon abin da suka yi na cin mutunci da cin zarafin hukumar hizba da zage-zage da sauransu so wannan ne yasa muka yi amfani da damar mu ma shi wurin da suka bari tunda su masu wurin sun san doka doka ta kafa mu ba mu muka kafa kanmu ba a doka ta samar da mu muka ce a bar wannan abin saboda ya ci karo da dokar mu suka bari aka yi wannan ya sama muka rufe wurin mun rufe wurin ne saboda sun ƙi bin doka sun oda sun ba ainihin waɗanda suke mutanen da ba ta gari sun yi amfani da wurinsu shi yasa muka yi silin din wurin muka rufe shi har sai mun gama bincike sannan mu tabbatar musu da cewa sa ya bude wurin su amfani da shi idan za su bi doka wadda ainihin jihar Katsina ta gina akan kafa ita wannan hukuma ta Hizba mai albarka don haka ba wai ainihin wani abu bane na cin mutunci kuma Hizba ba ta ta cin mutuncin kowa ba mu manufar mu ma kada a yi laifi ba so muke a yi laifi ba ba kuma so muke mu kama kowa ba a idan har al'umma za ta tsorata ba za ta saba ba ba za ta yi abin da yake ba daidai ba mu wannan shine a jigon abin da muka fi so kuma shine abin da muka fi fata saboda haka duk masu wani aikin asha ko aikin badala ko abin da yake ba daidai ba babu shakka su ji tsoron Allah su bari yin hakan zai samu musu da zaman lafiya a wurin mahalicci su Allah madaukakin sarki da albarka rayuwa sannan kuma za su zauna lafiya da hukumar hizba domin babu wanda zai yi aikin badala kuma yana faruwa a fili mun sani kuma samu shi ido babu wani shafaffe da mai kuma ba mu da gagararre a cikin abin da ya shafi wannan hukuma ta mai albarka a gudanar da dokokinta da tsare-tsarenta so a ƙarshe ina kira ga al'umma su zama masu bin doka da oda jihar Katsina ba mun zo mai girma gwamna ba ya kafa wannan hukuma bane don cin zarafin wani a'a wallahi ya kafa ta ne domin damuwa da halin da al'ummar jihar Katsina take ciki na tabarbarewa biyar matasa musamman cikin abin da ya shafi shaye-shaye da nau'in badala kala-kala wanda waɗancan abubuwan da muka hana kusan su ne jigo na wannan badalar shi yasa muka fara hana su muka fara tsayar da su muna samun kiraye-kiraye musamman bayan tsaye da waɗancan wasu na cewa ai ga gidajen karo ga gidajen giya ya ba a fara da su ba kaza kaza kaza kaza su din ai sai wanda ya ga dama ya kai kanshi amma wannan ishu na na na, DJ ai a cikin unguwanni ake yi kuma gidajen mutane wani ma kana kofar gidan ka za a aje maka amma in ba wanda ya lalace ba zai je gidan karo in ba wanda ya taba kwakwalwar shi ta rikirkicewa zai je gidan giya sai dai da kuske zuwa cikin wuraren amma wannan cikin al'ummar ake yi shi yasa muka ga bari mu kafa mu hana abin da ke faruwa a cikin al'ummar directly sannan waɗancan ɗin su ma ai muna da shirye-shirye akan su za ku ji abin da za mu yi akan su ba da jimawa ba insha Allah ta'ala fatan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora mana babu shakka a wannan bagiren ya zama wajibi in jinjina mai girma gwamna malam duk Umar Radda wallahi ya cancanci jinjina ga hukumar Hizba domin baya mana katsalanda ya ba mu dama mu aiki kuma ya goyi bayan aikin mu kuma yana tare da mu a kodon lokaci duk abin da muka sa doka yana yarda da abin da muka kuma yana goyon bayan mu saboda haka ya cancanci a jinjina masa ya masa fata alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauke nauye nauyen da ke kawo mu kuma shirya mana zuri'ar mu ya sa ƴaƴan mu su zama nagartattun ƴaƴan da za a alfahari da su ba ƴaƴan da za su zama ƴaƴan sa damuwa da takaici da hawan jini ga iyayensu ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh